Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin takwas ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. da kuma ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa. jimila Kabiru Fage. Tare da Halima jimarau Saura kwana goma sha uku a yi zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma a daidai lokacin da 'yan takara ke fafata yakin neman zaɓe. gadan-gadan a faɗin ƙasar mun fara tattaunawa kai tsaye da 'yan takara ko wakilansu don mu baiwa 'yan Nijar dama su musu tambayoyi kai tsaye kan shirye-shiryensu da manufofinsu na samar da ci gaban rayuwa da kuma ci gaban ƙasar Nijar. Haka batun yake Jamila idan masu saurare na iya tunawa ranar Juma'a war haka mun tattauna kai tsaye da Uhumudu Muhammadu shugaban ma'aikata a hadar shugaban kasar Nijar kuma daraktan yakin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya wanda ya tattauna da mu a madadin shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu. A yau kuma za mu tattauna kai tsaye da mataimakin daraktan yakin neman zaben jam'iyyar CDS Rahama Isa Usman wanda zai tattauna da mu a madadin ɗan takarar jam'iyyar CDS Rahama Abdulabo wanda da da shi za mu tattauna amma yanzu haka yana ka hanyar shi ta zuwa difa. Haka kuma muna tare da wasu 'yan ƙasar Nijar a gidajen rediyon Fara'a a Doso da amfani FM a Maraɗi da kuma amfani FM a Difa domin su yi ma wato domin su yi tambayoyin su kai tsaye a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Kafin mu fara tattaunawa da Isa Usman mataimakin daraktan yakin neman zaben jam'iyyar CDS Rahma ga wannan waka mai ƙara jaddada mahimmancin haɗin kai a ƙasar Nijar. gaya miki wani abu zaki yarda me waɗanda suka yi waƙan nan makahi ne kai haba wallahi makahi ne sunan group niya niya suna zuwa suna suna makaranta kuma kin ga su suka yi waɗannan wannan waƙa To ka hamuwa da tattaunawar mu kai tsaye da farko masu saurare musamman ma 'yan ƙasar Nijar waɗanda ke da tambayoyinsu kuma ma'aran kunnuwanku ku ji manuhohin da jam'iyyar CDS Rahama ta sa a gabanta waɗanda za ta aiwatar idan Allah ya ba ta mulkin ƙasar Nijar. Shugaban jam'iyyar CDS Rahama kuma ɗan takararta na shugaban ƙasa Abdullabu shine ya bayyana manuhohin na jam'iyyar tasu. Aniya ta farko dai lahiya da kwanci hankali a ƙasanmu. To guri na biyu shine gaskiya shari'a. mu yi duk abin da za mu yi mu yi shi akan gaskiya na uku yaƙi game ga cin hanci da rasha na hudu shine kula da manoma da makiyayan mu muna da aniya in allah ba mu jagorancin ƙasar nijar za mu rage kudin takin na mu maido shi daidai wa daidai mai kyaya kwa sanda abin nan shaushawa ce da cimaka parce duk shekarun da mm, eh, damana ba ta yi ba sai ga dabbobin suna cikin wahala to gurinmu na biyar ita ce lahiya da ruwa a ba ma duk 'yan nijar ruwa kuma a kare mai lahiyar shi guri na shidda ko kuma mu ta shidda ita ce ga wajen makaranta to muna son duk mu jikokinmu ɗan dai niger da ya kai shekara shidda biyar shidda duk ya zan yana makaranta na bakwai za mu aiki ƙasa tamu kun san hamada abu ne da ya dami duniya gaba daya na takwas muna so mu rage talauci a ƙasar nijar tara mata mu matanmu mu wasan kullum ana cewa a mace-mace ba ba ta 'yancinta shekara da shekaru ana gani haka to mun allah in mun zo za mu tabbatar da wannan 'yancin na mace na goma kun san ƙauyukan nan ƙasar tamu ba hanya da yawa balle ƙauyuka muna da aniya yin hanyoyi a cikin mahi yawan ƙauyoyin nijar To Jamila kin gama shan shayi. Hmm. <laughs> To difa kuna jin mu? Eh, muna jin ku Halima. Yawa maradi kuna jin mu? Muna jin ku. Yawa dosa muna tare? Muna tare. Yawa to Malam Isa Usman salamu alaikum kana jin mu? eh amma alaikum salam na yawa to kamar yadda muka shaida muku masu saurare yanzu haka muna tare da Isa Usman wanda shine mataimakin daraktan yakin neman zaben jam'iyyar sai da Rahama kuma kamar yadda muka kamar yadda kuka ji yanzu haka muna tare da gidajen rediyon da muke hulɗa da su akwai rediyo fara a Doso rediyo amfani a Difa da kuma rediyo amfani a Maradi akwai mutane a can za su kira su tambayoyi da warin harko Malam Isa Usman kamar ga masu sauraron mu yanzu haka idan aka ce ka bayyana wane ne abdulabo me za ka ce musu dan takarar jami'ar sai da rahama wani irin mutum ne to abin da zan iya cewa bisa kan dan takarar sai da rahama abdulabo yadda dai aka ce wanda ya ce in yake za yi za yi in yake bai yayi bai yayi takaice haka zance mu yawa to ga mun ji kuma manuhohi kamar manuhohi kamar wajen takwas ne ko tara ko ko goma ma ina zuwa goma a guda goma ne ko mm. akwai magana matasa akwai mata akwai noma akwai mm-hmm. kiwo akwai kiwon lafiya mm-hmm, da kiwon lafiya tsaron kasa da dai da cin hanci yaƙi da cin hanci yawa to yau mala isa yanzu bari mu fara da dosa ne ko dosa kuna jin mu eh muna jin ku yau wato da Allah ku bamu mutum guda ya yi ma malam isa tambaya game da manhohin sai da isra'ama to to ni sunana musa ake ke mini tambaya na zuwa gare shi shine ni matashi ne ina tambaya in sun samu mulki menene za su matasa to malam isa usman ka ji tambayar musa matashi daga doso ya ce idan kuka samu mulki me za ku yi matasa ito na ji tambayar nan ta musa bisa kan me za a ma matasa kan in ce ne ga abin da za a ce mai sai mu fuskanci menene matsalar matasa ga yanzu rishin aiki rishin aiki rishin abin yi shine matsalar matasa a dika ka tare zancen matasa kuma wannan masu zuwa karatu da lafal kuma su kuma hallo kuma magana karatu da koyon aiki kenan Allah ya sa Allah ya ba mu Allah ya ba ɗan takarar mu ya hau wannan kujera ta mulki abinda muke niyan bisa kan matasa ta farin a samu musu aiki na yau da kullum shi menene aiki aiki ka san in ka tashi da safe ina za ka zuwa ni za kai ni za ka samu ni so ka je ka yi ka biya bukatocinka aiki ba sai na biyu ba da aiki aiki ne na ɗaya kenan na biyu bisa kan matasa wannan wanda suka kai suna karatu ko suna wata da kwal professional shi ma a karfafa wannan ba da sani don saboda yadda yaro da ya hito daga lakwal yana iya ya buɗe kuɗi ya kama sana'a tashi ta kanshi kuma na uku ita shi ɗan takarar samu yana da aniyar matasa wanda suka ɗan ɗara kuma hallo kamar suna da wata bukata ko ko wani su ta furushe ta entreprise a kama musu abu bayan banki bayan proje-proje sun sa bisa kan alert disposition kamar finance ko ko an kadar ma. Mm-hmm. a takaice ga abin da zan iya cewa bisa ka a samu wata to da fatan malam musa ya gamsu yanzu za mu je difa malam adam kana jin mu wai muna jin ku yawa to malam adam ba mu akwai mata a cikin akwai mace a bamu in kuma babu da a bamu wanda kenan shi ma ya tambaya wallahi babu mata duk maza ne to a bamu a bamu guda ya tambaya to yawa yawa to assalamu alaikum wa alaikum salam ya sunan mai magana Eh, Malam Mamman Makinta ne mazamni a birnin Difa katice a Funori. To Malam Mamman Makinta ga kaga Isa Usman wanda muke tattaunawa da shi a madadin dan takarar sai da S Rahama Abdulabu. Yana jin ka mu ma muna jin ka. To eh, bayan fatan alherin da za mu musu kan neman mulki eh, muna da tambayoyi guda biyu wanda za mu ma mataimakin Abdulabu. Mm-hmm. Muna jin ka yi eh. Yawwa. To, lallewa kun san zaman da muke a cikin jihar Jifa na rashin samun cikakken hankali game da wannan harkar na Boko Haram. Mm-hmm. Eh muna jin ka malam mamma. Eh don akwai kuma matasa wanda ba su da ayyukan yi. Ah? Eh so wannan abun duka ya sa lalle mutane suna da matsaloli da yawa to e muna jin tambaye kai magana tsaro da kuma matasa yawa eh, Allah ya ba ku sa'a kuka samu kuka karbi wannan kujeran mi ya kamata za ku doka kamar matakai wanda hankalin mutane zai kwanta kuma matasa su samu aiki yawwa to mun gode sosai malam mamma yawwa malam eh, isa ah, usman ka ji tambayoyin ko tambaya na na biyu ko bani dama ah, na yawwa to to to eh na biyu eh tambaya na biyu shine akwai ma'aikacin gwamnati wanda ake tada su zo jihar nan yawa ba su zauwa mm-hmm. eh kamar ma'aikatan gwamnatin Nijar za a ce an tada mutum misali daga nyamai an kai shi difa amma sai mutum ya ki zuwa sai zauwa iri eh. to a game da wannan kuma wani mataki za su wuya su dauka mana to eh. ya wato mun gode sosai malam mamakin ta to malam isa usman kaji tambayoyin shi guda biyu da farko daya akan halin rashin tsaro da ake ciki a difa saboda boko haram da kuma matasan da ba sa aiki yace idan allah ya baku mulki me za ku yi game da batun boko haram domin a samu tsaro da kwanciyar hankali sai kuma tambayar shi ta biyu ana kai ma'aikata difa amma suna kin zuwa <clears throat> bisa kan zancen rashin kwancin hankali a difa ba rashin tsaro ba ne tunda tsaron dai ana yi amma dai tashin hankali ke da kwai wanda ya ci boko haram da shi ma dai yadda zan sha a diba da yi ya yi zancen samari haka da suke zama lalle kan mu rishin aikin nan shi ke sa wani bi ake wangen nan ake kwaɗai makwabta kenan eh, na farko a samun mu samari aiki mm. bisa kan zancen dai samari a hido su daga wannan hanyar mm. kuma bisa kan zancen tsaro abinda ake yi shi ne za a karfafa soja ba su kayan aiki ne su su kuma wannan dai eh, musulunci iyaka wannan tamu da zuwa inda abin da yake fitowa a balbaza soja a balbaza masu tsaron kasa jandarmomi da sugar eh, yan fds hmm. wannan bisa kan tsaro da abin da ake yi ne za a karfafa hmm. ne su kuma su kuma dai mutane kowane ne dai a yi sensibilizan mutane bisa kan wanda ya wani ko bako ko wanda ba a yaraba da shi ya kamata ita hukuma a shaida mata. Hmm. Ba dai a yi zaune ba kawai a goce ba abun an gan zai kawo gare mu ya da shi da su a yi hmm. wannan wannan sensibilization kin ba yawa wato sai eh, tambaye shi game da matasa yawa ne bisa kan zancen ma'aikata da ake tura ko jifa ko ta jiha ake a a'a ba a yarda ba an yi son wuri ka za a ke tashi lalle wannan alkawari ne wannan su bashi eh, sai dai in za su ba bashi duka kan wannan sai ma'aikacin da aka tura wani wuri aka maida shi wani wuri din Nijar Nijar in Allah ya rasu ya je kai wasa aikin gwamnati kasa akwai sandika kamar sandika ke sante koko a alfanyan su wannan abin da ya na wurin sun kamar gyara shi tun da an tilasta da wa'anda suka fara aiki dole ke sun je kauye to mu ma wannan irin wannan matakan za mu doka dole kai ma'aikaci cikin shekaranka na aiki kankatai ritar dole ne sai ka kewaye Nijar koina ba ka iya cewa kai sai wuri kaza sai ba ki bugu sai wuri kaza a duk kasar Nijar baki ɗayan kasar ka tura ta kashe an baka matsayi wurin nan sai kaje ko ka fasa cikin wurin bisa kan tambaya abin da zan iya da wata malam mamamakinta ya saurara kuma ya ji amsar da ka bada. Kahin mu koma dosa da difa bari mu je maradi. Salamu alaikum mala Ibrahim kana jin mu? Ina yin kokarai. Yau wato a bamu mutum guda a nan maraɗi shi ma ya tambaya. To bismillah ba guda mutum guda a nan maraɗi. To. To assalamu alaikum. Alaikum rahmatullahi ta'ala ne ke Adamu Madugu da aka yi sani da suna Andige tambaya ta ita ce. Wato kowa ya san CDS eh, Rahama farti ne wanda an kai ta takaddama an kai ta kokowa. A tsakanin wato wancan eh, president da shi wanga da Allah ya ba jagorancin ta yanzu. sai ga shi a shekarar jiya nan an gwada mana a cikin talabijin wato wani gagarumin taro da shi abdullabo ya yi a garin da magaram cibiyar wato abokin na hamaya shin yaya ake tsammani da sauran jagorin sai tambaya ta biyu wato idan Allah ya ba ya kawo ah, sai an yi dai mutu shin ina ne ah, sai dai yasa za ta dafa ma ah, ina da ya guntuwar tambaya ta uku abin da ya shafi kasuwanci shin menene burin su to malam isa usman kaji tambayoyin malam adamu madugu andige tambayon shi guda uku kamar akwai wani rediyon shi yana kunna ko a cikin minti ɗaya malam isa ka hanka amsa kamar rediyo yana kunna a wani wuri ko da allah a kashe rediyo yana dawo mana cikin kunne yawa yawa mm, <laughs> to malam isa ka ji tambayoyin shi da farko akan takaddamar da aka yi a cds mm-hmm. to yi lallai kan bisa kan takaddama da aka yi cds wannan abin ya hana mu cikin shekara hudu wallahi a yi aikin siyasa a fuskar cds da yan tun da shara'a shari'a karamar misali sai da muka yi ashirin da ɗaya har wannan watan ma wanda ya mace hudu gare shi sai da aka yi shari'a to Allah ya sa dai to mai gaskiya na tare da Allah aka ce kuma an yi jijiman na karshe ga abin da ya bada eh, kuma bisa kan zancen ban gane ba da yake da sauran farti amma in duka farki ne dai tafiya da yanzu dai Eh, an buɗe abin ga musulun shi budan eh, an buɗe siyasa don kuma ma mun tafi budan eh, ƙura'a jama'a shi ne zai tura ne in ba shi amsa bisa kan abin da shi tambaye shi ta biyu wanda ya ce duka kan wata zo da zai turo suwa sai da za ta kama ma mai muna zaton mu za mu zawa da zai turo kenan mu za mu bada wanda za su kama mu Allah ya yarda eh don ka <laughs> aka ce zan bashi wannan amsa aka ce so so ne ko abokan koko ta ba ai su kan an san su an san yi wani wuri sun buɗe farki su ba mm. eh, don ka zanta yanzu sai dai asara ma abdullahi ne shine jagorar da shine dan takarar in Allah ya da shi za mu zuwa ya eh, eh, so muna fata Allah zai ba mu da abin gaba da kan mai zaben da za a yi yawa sai tambaye shi ta uku yace akan kasuwanci eh bisa kan zancen harkar kasuwanci lalle kan eh, kan zancen kasuwanci magana tana da yawa amma abin da za mu iya cewa a gulgushe barke matsalar yan kasuwa su dai daman can harakar duwan ne harakar takardu ne a bi ka'ida wato da abin da ake iya sauƙaƙa abin da aka san bai kai bai taka kara ya karya ba shi wannan za mu kan mataki a yi maganin shi shi bisa kan zancen duwan da wani waye abin da ka'ida ta ce a waye ma mutane kai za a waye ma mutane kai bisa kan shi don saboda abin a rika rawa a sauƙaƙe ana yi abin aka san mm, ba daidai ba ne ba za a kwatanta mutane ba daidai ba ne ba wanda ya kamata a yi don kasa ta ci gaba za a yi shi don kasa ta ci gaba kuma buro buro wannan na duwan in Allah yarda za mu yi balbaza su ko ina cikin kasa don saboda wato ka a ce sai an je wuri kaza a ce za a je duwa ko wuri kaza kowa da ya hito daga garin sunan nan bakin iyaka yana iske buru da kai abin da za ka yi su ka zo ka kayan ka a yi zuwa kasuwanci mm. a wannan a ce daga kamar ma a ce daga eh, difa sai mutum eh, daga gege mutum mutum ya zo difa ya dito nan kayan shi shi ma matsala ce kuɗi ne ake sa mutane suna kashewa ka zo ka yi zamne da riba naku ba ka kashe kuɗin abinci ka kashe kuɗin haya eh kana jira kuma me wani a ce ma yau ba a yi ba sai ka koma a komo kana ɓata lokaci wannan in Allah yarda kai ne wanda in Allah ta sai za ta kuka da a sauƙaƙa a mutane. Mm. yawan wato ka mu koma doso jamila nan tana da tambaya malam isa usman malam isa usman kasancewa mutanen jamhuriyar nijar kashi kamar saba'in ya nuna cewa 'yan ƙasa da shekara 25 ne kuma bincike ya nuna cewa kashi goma sha biyar ne kawai mutanen jamhuriyar Nijar da suka iya karatu. Wane irin tanadi kuke da shi game da bunƙasa ilimi da har zai samu ya taimaka a samar waɗannan matasa ɗin aikin da za su iya yi tunda ga matsalar ilimi ga matsalar tsaro ga kuma su ne mafi yawan mutanen da suke jamhuriyar Nijar yanzu. na gode lalle tambayar ta ke ta kwatanta su hanyoyin baki ɗaya suke tsaye. eh kamar da kuma ce su wannan matasa kashi saba'in ne eh, shekarar su karkashin da ashirin da biyar suke akwai matsala biya. lalle kama akwai matsala da ta karatu bisa kan hukun karatu eh, za a balabar ekwal eh, da wanda ake ce masu da apprenticeship da ekwal professional ko ko abin da ake cewa kuma da ikon da shigar shan wannan makaranta da ake yi mai yiwa ne wa'ansu ba su iya zuwa har karshen ta bisa hanya sai a hidda su to za a bude yan lakwal-lakwal wanda suke koya aikin hannu kamar wani gini kamar wani tela kamar yan eh, eh, gyaran mota mekanisiyan to za a bude irin wa'annan yan lakwal-lakwal duka gunduma-gunduma departement-departement muna fatan Allah zai ba mu kowace gunduma kan lokacin Eh, ida za a buɗe a kowane departament irin wannan da kwal guda ko da guda ne kowane departament kenan su na ɗaya kenan na biyu su waɗannan wanda suka yi karatu masu ilimi masu diplom da ake cewa su ma za a ƙoƙari yadda cikin ma'aikata da ake ɗauka a rika yin ba ma ce muku ba kamar misalin ko dubu ka za mu ɗauka amma in Allah ya yarda za a ƙoƙarta yadda za a ɗaukar su nan matasan kowace shekara yadda za a tasar cikin eh, ma'aikata su koyi aiki da tsayi yadda uwanta suka kai retret su za su wata aiki kuma hadu kuma mataki bisa kan zancen tsaro mun yi shi tun da biyan maganin da a je ana bin wa'annan yan jihadi sama da wani wane ne in je yara na aka mai da su lakwada ko ko aka samu musu aikin yi da wuya da wuya su yi wannan kwada rishin aiki shi ke sa ake zama ake zama ana wani tsegunguma ake wani har tunani wanda ba shi ba kuma akwai sana'a akwai aiki ana ta makaranta shi ke nan wannan abun Allah ya raza a ciwo kanshi. shi mm-hmm. so kuma eh, din mamiyar global bisa kan zancen karatu akwai kuma dai wanda su san musu Allah bai sa ba suka tafi da kwala shi ne ake cewa alfabet za mu maido wannan kurda da ake cewa wanda aka sani za a mai dushi wato shirin yaƙi da jahilci dole ne yanzu in mutum bai yi karatu ba in tun bai iya taba ba na'ura da wuya ya ci riba abin da yake mm-hmm. yawa to bari mu koma doso doso kuna jin mu eh yawa alaikum salam to a bamu mutum guda ya tambaya ku gani nan dai bisa waya to to yanzu ni zan fara magana mai hausa bai nuna sosai ba ba komi ita tambaya ka za mu gane to yanzu ina so yi ma president wani bayani mm. dosa ke kuma ni dan dosa ne mm-hmm. tun ina yaro ina ji ana ce forsec forsec forsec sai da na girma eh muna jin ka sai da na girma na ji eh, a wayona na ji wani ya zo president ya yi muna mil bai kare ba wani ya zo ya yi muna hanya mu hanya na zuwa can inda kaya za su zo muke so wanda zai kawo muna yanzu in Allah ya bashi sa'a in mun zaɓe yana iya muni alkawali ya yi muna abun da bor sai ka ya fara aiki ko ya ne harkokin yake paske mu ma abun da ya ce kai garin mu gaba da garin eh, duka Nijar gaba shi muke so yawa to malam isa usman kaji tambaya shi a game da porsec da kuma hanya eh, eh. ya ce idan yawa idan suka ce za su ba ku za ku musu alkawarin samar musu forsec da kuma hanya d'accord bon abu da zan ce mai lalle kanmu ya yi zanta a yi forsec an kuma da zanta hanya dan takarar mu abu zago ya yi rike minista na yin hanyoyi to lalle kan ya san komi a annan wurin kuma bisa kan zancen forsaking ya san komi a nan eh, ba zancen wai za a muku bane forsake an yi shi in Allah ya yarda da abin an riga an yi shi ai dole a mutu amfanin shi ba ya yi wa a sami ido a ce gashi na an bar shi haka nan wannan in Allah ya yana cikin hanyoyin shi tunda ba ba dan an buɗe duka bane yana cikin hanyoyin shi wanda farfashin za a da shi ya aikin shi hanya da yake zance hanya zuwa daga eh, hazawa so hanya wannan akwai ta zamani shi an gyara ta yanzu eh, eh, tana nan gyara ana cikin ba a shi ba in Allah ya yarda wannan yana cikin burin shi ya yi wannan matsayin na cikin gyaran hanyoyi yau ko da ka da cika mai zancen hanya shi ma za a eh, wannan hanya ya kamata a yi hanyar da zo aya har zuwa cikin eh, benin don wannan bai kai ma ba a ce kudin ba ke shi ba wannan a mata wuta ce in dai Allah ya sa sun ba mu eh, Allah ya sa mun biki wannan kujerar da mun saurari bunƙasa arziki ba ma zan tabbatar da ba kaɗai bunƙasa arzikin Nijar wannan hanyar ta doso zuwa furantar Malam Isa lokaci na ɗaga mana hannu yauwa. Sakai sakai sakai wannan hanyar ta This program has come to you from the Voice of America, Washington.